أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin maudu'in mu wanda ya shahi hubbu duniya son duniya inda muka yi bayani a kashi na uku insha Allah wannan zai kasance kashi na hudu kenan a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi mahanga na alkur'ani mai girma dangane da duniya da kuma kasantuwanta ba a bace ba wanda ya kamata ya kasance mutum ya dogara gare ta kuma ya maida ta hadafinsa saboda me saboda alkur'ani mai girma ya siffanta ta da sifofi guda biyu wanda muka ce cikin sashen ayoyi wanda muka karanta alkur'ani ya ambace ta <clears throat> da sunan mata watan jin daɗi wanda yake kaɗan jin daɗi wanda yake mai gushewa kayan duniya abin gushewa wanda yake ba mai tabbata ba hakanan kuma ya sifanta ta kamar yadda muka ambata cikin aya wadda muka karanta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tabtaguna arad duniya Allah ta'ala ya sifanta ta da arad wato wata abawa da take mai bishirwa kuma ta gushe ba ta da tabbas wato abin da yake rawa kuma yake jijjiga kuma wanda abin da yake canzawa a cikin dukkanin janibobinsa a cikin dukkanin halayyansa yakan canzawa wannan shine sifa na biyu wanda alkur'ani mai girma ya ba wannan duniya din kenan tunda ta kasance tana da wannan sifofi din kenan mai hankali bai kamata ya kasance ba ya dogara gare ta ya maida ta hadafinsa saboda a ƙarshe za ta gushe ko duniyar da yake takama da ita ta ta hannun shi yana da rai yana gani kamar yadda muke gani da yawa <clears throat> wanda suka mai da alal misali milkin duniya hadafinsu suna iya su komi saboda ganin cewa sun kai ga wannan milki din ko Allah ya da wannan abin da za su yi ko Allah bai yarda da shi ba kamar yadda yadda mu za mu iya gani cikin al'amuran mu na yau da kullum wanda suka jingina da neman mulki da neman ƙudura ta kowane hali ko da rayukan mutane da daman gaske za su salwanta ba abin da ya dame su inda za su cima wannan hadafin nasu ko da gidajen mutane da dama za su rushe za su yi ƙoƙarin ganin cewa sun tabbata inda za su cima wannan hadafin nasu na neman ƙudura ko da ko ta hanyar sabon Allah ne kuma ta wace hanya ce hakanan kuma wanda suke neman daudan duniya kuma ta wace hanya ce wanda suke neman su samu daudan duniya dukiya su gina wannan duniya ɗin ta hanyar halal ta hanyar haram ba abin da ya dame su suna sa'ayin ganin cewa ita wannan duniya ɗin zaman dodi ta gina wannan shine halayyar mafi yawa daga cikin mutane wanda suke rayuwa a doron wannan ƙasa domin mai domin sun mai da wannan duniya a cikin hadafi to ga mutum da yake da hankali ba ita ya kamata mai da hadafi ba kamar da muka bayani saboda sifanta shine gushewa to a ƙarshe wanda suka yi sa'ayi kamar da muke cewa wanda suke sa'ayi ganin cewa ta kowane hali sai su cimma ƙudura ko kuma ta kowane hali sai sun samu dauɗan duniya ɗin a ƙarshe kuma suna nan da ransu za su ga sun rasa ƙudura ɗin bayan sun same ta sun rasa duniya ɗin bayan sun same ta saboda mai saboda ita duniyar dama mai gushewa ce ba ta da tabbas ko kuma in har ya kasance wannan ƙudura ko kuma wannan duniyar da suka samu ba ta gushe ba su kan kansu za su ta su barta sai su mutu kenan idan mutum ya tsaya ya tunani ya tsaya ya lissahi halayyan duniya ba su gushewa daga wannan kuma kana nan da ranka ka rasa abin da kai yi domin ka same shi in duniya sawan ya kasance kudura ne ko kuma dukiya kuma a'a yana nan ɗin ya zamanto ka bar duniya ɗin ka bar shi wani dai zai amfana da shi ba kai ba kenan wannan duniya ɗin sifanta kenan ko ka gushe ka batta ko ta gushe ta baka tun nan duniya lahira kuma hisabi yana jiranka in kan halal ne ka samu duniya akwai hisabi in kan haram ne ka samu duniya akwai ukuba kina abin da ya dace kasance mutum ya kasance ya shiga cikin hayyacinsa ya holka daga gafala da yake a cikinsa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya mai da lahira ita ce a'ala ita ce hadafinsa ita ce zai aiki domin ita wannan shi ne ya fi maslaha kuma shi ya zama fa'ida gare shi cikin duniyarsa. da lahiransa saboda haka kenan alkur'ani ya siffanta duniya da cewa ita arad ce wata aba ce mai bijirwa kuma ta gushe kamar da za mu gani cikin sashen ayoyi kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake hudu ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake cewa yuriduna arada duniya wallahu yuridul akhirah su suna neman dauɗan duniya ne suna neman abin da yake bijirwa ya gushe na duniya alhali Allah subhanahu wata'ala shi yana nuhin lahira ne wato Allah subhanahu wata'ala ya yi son bayansa ya zamanto sun fifita lahiransu a kan duniyansu cikin wannan rayuwa ɗin saboda mai saboda Allah ya san cewa sa'ayi domin wannan duniya ɗin ba shi bane a'ala abin da zai gushe bai dace kasance mai hankali ba ya yi sa'ayi saboda shi wafi ayatin okra na jidu hazar ta'abir a cikin wasu ayoyi hakanan kuma muna samun wannan ta'abiri aidan haisu ya dullu ala anna jama'atan minal almuslimin au ghayra almuslimin wa bidafi'in min alhirs wa tama tarakul ihtimam بالمواهب الإلهية الخالدة والحياة الأخرى والقيم الإنسانية العالية واشتغلوا في جمع زخارف الدنيا الزائلة وإشباع الملذات الرخيصة في حركة الحياة الدنيا muna ganin da yawa daga cikin musulmi kuma wanda suke ba musulmi ba so da yawa saboda hers da suke ɗauke da shi watan kwaɗayi wanda yake baya da iyaka baya da haddi wanda ya wuce iyaka da kuma kwaɗayi wanda suke da shi domin ganin cewa sun cimma gorinsu na wannan duniya ɗin Dalili haka sai kasance sun bar baiwowi na Allah subhanahu wata'ala ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala wanda ya tanani ma bayansa wanda suke masu dawoma ranar tashin alkiyama kenan wannan zai sa zamanto ma sun bar da yawa daga cikin darajoji da kuma sifofi na kwarai na mutunci wanda su kasance su ne ala su ne kamata ya zamanto mutum ya yi sa'ayi saboda su sai zamanto sun su a madadin wannan sun je sun shagalto da tara duniya sun shagalto da tara kyalkyali na duniya mai gushewa sun shagalto da ganin cewa sun kosar da jin daɗi cikin wannan duniya ɗin wanda yake mai rahusa wanda yake baya da wani kima idan mun kiyasta shi da darajoji na lahira haka za ga mutane da yawa suna rayuwa a cikin wannan rayuwa ɗin kusan haka ne siffansu wannan kuma za mu iya ganin kenan misdaƙinsu cikin bayanai na ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi bayani hakanan kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ajal fa inna ni'mata al hiya ma inda Allah na'am tabbas ni'ima na haƙiƙa wanda yake tabbatacce mai dawoma wanda baya gushewa shine ni'iman da yake wurin Allah subhanahu Ta'ala. ma indakum yanfada wa ma inda Allah baq kamar da magani cikin ayoyi suka gabata abin da yake a gurin gunku yakan karewa amma abin da yake gun Allah subhanahu Ta'ala bai karewa saboda abin da yake gun ku dama ɗabi'an shi na duniya ne ɗabi'an duniya kuma shi ne gushewa saboda kenan fa kullu ha arada dukkanin duniyar ga ta kasance wata aba ce kaya ce mai bijirwa kuma mai tahiya yaqbal zawal wal indifar hakan yana karban zawal yana karban gushewa hakanan kuma yana karban rushewa ya zamanto ba shi kwata-kwata وهذا التعبير هو في الحقيقة إنذار لجميع طلاب duniya wannan hakikatan irin wannan bayani da kuma bayanan da suka gabata cikin ayoyi masu girma na alkur'ani mai girma gargaɗi ne ga dukkanin waɗanda suke neman duniya ga waɗanda suka mai da wannan duniya ɗin hadafinsu ga wanda suke hankoron samun wannan duniya ɗin dauɗa wannan duniya ɗin بأنهم ينبغي عليهم الاهتمام بما لديهم من طاقات ورأس مال عظيم وبإمكانهم استخدامها في سبيل حياة, حياة كريمة وخالدة kenan su wanda suke rayuwa ko kuma suke fifita duniya akan lahira bai dace da su ya zamanto sun yi wannan aikin ba abin ya dace shine kasance sun yi himmantu su yi ƙoƙari da energy wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su da ƙudura wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su da uwa kuɗi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su da jihari wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su a cikin wannan rayuwa din. su yi ƙoƙarin ganin cewa sun gina lahiransu su yi amfani da shi wurin samar da rayuwa da take mai daraja mai karamci tabbatattawa da take dawama zuwa abada wannan ita ce rayuwa ta lahira ita ya kamata ya zamanto sun wahal da kansu saboda ita amma ba wannan duniya ɗin ba mai gushewa ba saboda kenan fala yudayyi'unaha fil umurir rakhisa wa za'ila bai dace kasance ba sun tuzartar da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya basu sun tuzartar da ƙarhin da Allah subhanahu wata'ala ya basu sun tozartar da kudura da Allah subhanahu wata'ala ya basu sun tozartar da rayuwa wadda Allah subhanahu wata'ala ya basu wurin neman abin da yake baya da daraja wurin neman abin da yake na gushewa wanda shine duniya kenan lazim ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya sa a yi saboda lahiransa hakanan muna da aya ta biyar wadda ita kuma take zuwa da wata sifa daga cikin sifofi na duniya wanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta a cikin alkur'ani bayan ya sifanta ta da cewa mata a ce kuma ya sifanta ta da cewa arad ce Allah subhanahu wata'ala ya zo ce <clears throat> wannan duniya ɗin zina ce watan ƙawa ce Allah ta'ala yake cewa zinatul hayati duniya watan kenan zina ta rayuwar duniya ƙawa ta rayuwar duniya ado na rayuwar duniya wannan irin ta'abirin ya zo a cikin alkur'ani a wurare da daman gaske cikin ayoyi masu girma an misali Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wanda ya kasance yana son rayuwar duniya da kuma kawan duniya tana da kawa shi yasa ma take rudin mutane da wannan kawa din da wannan kyalkyali mutanen da ba su hakkama hankalinsu ba kuma ba su yi aiki da iliminsu ba suna ruɗuwa da kyalkyali na duniya da kawar duniya Allah ta'ala ce duk mutum da ya kasance yana son duniya da kuma ƙawan duniya nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun Allah ta'ala ce za mu cika musu ladansu a cikin wannan duniya din watan dama abin da suka yi saboda duniya din ne suka yi Allah ta'ala ce za mu ba su wannan aya tana daga cikin ayoyin da take ba da ijaba kan dewa daga cikin abubuwan da mutane suka yi cikin wannan duniya din ba tare da ya ɗoro akan asase na imani mun san cewa a cikin koyarwa namu na addinin musulunci aiki yana bukatar ya kasance ya doro akan imani ne wato aiki mai kyau kenan shi yasa a cikin alkur'ani mai girma duk inda Allah subhanahu ta'ala ya bayanin waɗanda suka yi imani sai ya ƙara cewa kuma suka kyautata aiki illal lazina amanu wa amilu salihat sai wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kyau mai kyau kenan amalu salih a da yaushe yana, yana tare da imani ne imani shi ne tushe na kyawun ayyuka sai ya tabbata sannan zaman tuwon aza kyawun ayyuka a kai amma duk lokacin da imani bai girku ba kyawun ayyuka ba batunsu saboda haka kenan duk wanda suka yi aiki mai kyau cikin wannan duniya din ba tare da sun kasance suna da imani ba za su samu sakamakon su cikin wannan duniya din abinda suka yi hankuru za su same shi za su samu duniyansu a cikin wannan rayuwa din Allah ta'ala ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukansu za mu cika musu ladansu a cikin wannan duniya din wa hum fiha la yubkhasun a cikin wannan rayuwa Allah subhanahu wataala ce ba abin da za mu tauye musu duk abin da suka yi saboda duniyansu za su same shi kenan Allah subhanahu wataala cikin wannan aya ya sifanta duniya da cewa zina ce kawa ce wa fi makanin akhar a wani wuri kuma yukhatibu alqur'anul karim nisa annabi Allah subhanahu wataala na mukhataba da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqul yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila Allah subhanahu wataala ce ya kai annabi ka gaya ma matanka idan sun kasance suna son rayuwa na duniya da kuma kawa na duniya to su zo ka je da su daɗi kuma ka sallame su sallama wanda yake mai kyau saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓi lahira ne tunda akwai tadad akwai kishiyanta tsakanin wanda ya zaɓi lahira da wanda ya zaɓi duniya rayuwarsu bai wa zamanto ya ta daidai bai wa su zauna wuri guda kamar yadda yake son duniya da son lahira bai haɗuwa cikin zuciyar mutum guda lazim ya kasance matan annabi sun shakasa taklifinsu sun bayyana abin da yake ya zama lazim a kansu su yi kuma su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance sun zaɓe lahira kamar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓa kuma ya kasance sun zo annabi ya sallame su kina a cikin wannan aya mai girman Allah subhanahu wata'ala ya siffanta duniya da cewa zina ce wa zinataha kawa na duniya tana rudi takan yaudaran mutane da dama <clears throat> wanda hankalinsu ya zamanto ya rudu wanda ba su hakkama hankalinsu ba wanda ba su yi aiki da iliminsu ba duniya ta kan rudansu kenan wannan ta'abirin yana nuna mana me yana nuna mana sura na duniya kan cewa ita mai kyalkyali ce ita mai walƙiya ce ita mai ruɗi ce ta kan ruɗan mutane saboda kenan abin da ya yi dacewa ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya zaɓe lahira akan duniya ya yi ƙoƙarin ganin cewa duniya ba ta yaudare shi ba duniya ba ta ruɗe shi ba ya yi ƙoƙarin gina lahiran shi ya yi ƙoƙarin amfani da wannan duniya ɗin a matsayin jari domin rayuwa ta lahira wannan shine abin da ya fi dacewa da mumini wannan shine abin da ya fi dacewa da mai hankali kasance ya raja lahiransa akan duniyansa da fatan kenan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin